Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na ko cikin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar firamare a garin yola ke arewa maso gabashin najeriya za ka yi na wata makaranta a yola fada jihar adamawa kuma wani makaranta a kubin dama na ga wasu can suna dan zane suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan da gefen kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo bari dan dan kokari in ji watakila ko zana iya ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke dan huta wannan. barka kasan san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan ina dan rage ta ne kawai nake dan dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani ka san tana dan cire mana tunani dan wani lokaci kuma makaranta kaga cikin gari koi na sa'ida zin yawa muna zaune kawai ka ji a tawa wusa kawai shine kawai sun dan watse mu zo mu dan ce a makaranta eh, kawai dan abun nan shine kawai muke dan rage ta nan nan to ma ya zanda mu wani malami ne ma zai bayani a wani abun hakan take kawai. A wannan zuzo su ka da wani Andrews ɗin ka ga nan kowa kowa. ga wannan abun rage zafi a siya zan ka rage zafi. bai za su yi da bayan bayan ga wani abu a mu dan mutum ya zo kawai da mara iya ne. Ni tsoruta. Wannan lamari dai a kullum. kamata da hankulan iyayen malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin ko'in kulan da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da haɓaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su malam umar dan kano tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta najeriya 'yan yuji a jihar adama ke cewa fa dole ne a tashi tsaye abin da ke faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaranmu sun mai da wurin wajen shaye-shaye su mai da ina makarantu tsofaffin makarantu haka mm. waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau mm. za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga haffi haɗe suna na yara mata a ciki kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai yi da shi saboda gaskiya fi sabilillahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam. To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahiru Bomo wani masanin haka ilimi na kwacikin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin najeriya ya ko bayyana rashin jin daɗin su ne da cewa karantu ne suna da yawan ɗalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah to ina ga ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yadda ya ga dama za a ga wasu wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba wasu makarantu masu ga sun zama hanya ne wasu sun mai ta hanya ne ke za su keta ko su bi anguwa ko su fi gona ko su fi wasu abubuwa nasu daban makaranta zama hanya wanda ke kato kata bai dace ba to wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda ke su kubata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau launa na na tabar wiwi ne koko na wasu barasa wanda ake sha ko na kwayoyi ko na ruwa sai ya zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makaranta sai ya zama wannan wuri ya zama su wurin za su je su shayen su zai zama kuma kuma wani abin ban haushi shine bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da kwara daya su kuma nan makarantu in ma an samu shugaban makaranta mai kwazo mai kokari wanda yake kokarin cewa bari ya dauki koda mai gadi ne wanda ke zama eh, yana biyan shi ta abu to zai zama cewa ta kila ko kuɗi kila hukuma ta turo mashi wani kuɗi a ƙarshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kama da irin haka nan sai ga cewa ya zama kuɗin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai yi alli ko takardu ko su abubuwa na bukatu waɗanda yake za a bai wa malamai a da yara da shi ba bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba to yaushe yake da kuɗin da zai iya kuma yana biyan masu gadi haka nan kuma abdulhamid bongo ya ko bayan irin matakan ma da ya kamata a ɗauka yanzu. To ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewa makarantunsu. domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba ɗaya ba daɗi ya zama cewa lokaci su wanda su shaye shaye nan bayan ma sun shaye shaye nasu dama makarantun tagogi sun balle wando eh, kofofi sun karye ki da ma lokaci cikin ajin za su zauna su ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fi tsarin su bayan gidansu a dawo ya zama cewa ɗaliban da sun zo karatu sai ya zama cewa sun zama kuma su ne zuma su aikin kwashe kazanta ajin su kafin su zauna farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga firamare zuwa sakandare makarantu ne wanda ya kamata ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci wanda ke sai an buɗe za ka shiga sai an buɗe za ka fita wanda ke idan <clears throat> ko da makarantar na jika ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na ndla wato hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi a najeriya sukan ce suna kokari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar ajiyar adama mr yakubu kibo ya karin haske kasan ba mu nan ko ina a kowane lokaci domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna suna suna tamani sun buya suna shaye-shaye nan to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa namu na yau za mu yi dubi ne akan fataucin ƙananan yara musamman mata daga yankunan karkara da ake tura su birane da sunan aikin gida a kuma rika sa su ayyuka masu tsananin gaske ayyukan da ke hada da wanke-wanke share-share ko reno kai da ma dai sauransu inda a wasu lokuta ma a rika azabtar da su har ya kai ga lalata su sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. wakilin muryar amurka wato isa lawal ikra ya tattauna da jama'a a zauren muhawaran da ya shirya akan wannan batu sunana kwamar hafiz alhassan ɗanɗana abin duka in aka duba za a iya ba da laifi kowane bangare bangaren iyayen da kuma bangaren su waɗanda suke ɗaukar yaran su tafi da su cikin gari da farko ana yaudarar iyayen da cewa za a kai su gidan masu hali ne za su sa su makaranta ƙarshe kuma sai a zo a bige da ba su da bautar da su da jefa su halaye marasa kyau wasu ma ƙarshe kaga sun yi wasu ma harkar ruwanci da dai sauransu wasu zama ma barayi abin da da farko yana fitowa da yaudara ne kuma akwai laifin iyaye saboda ai ɗanka kai kake da haƙƙin ciyar da shi da tufatar da shi da ba shi ilimi ka ɗauke shi ka bayar da shi a tafi da shi wani gari da zuma wai za a sa shi makaranta wannan ba hujja bane ba shawara ta ni dai shine duk wanda ya san ya haifi yaro ya tuna cewa amana ce Allah ya bashi ya iya kokarin shi wajen rike shi da ciyar da shi da tufatar da shi da ba shi ilimi bakin gwargwadon arzikin shi gaskiya suna na hajji Kulita tuwon Badara Kwaru Layin Quarantines gaskiya wannan abin da ake daukan fatauci kamar fatauci suke da 'ya'yan al'umma gaskiya ba ma jin daɗi shi ko kaɗan saboda za ka ga kuma bayan haka kuma akwai dillalan da suke zama a cikin lungu-lungu sako-sako su kuma iyaye ne amma a zahirin gaskiya in ka musu 'ya'ya su suke iko da 'ya'yan su suke mallakan 'ya'yan su ce akan cewa 'ya'ya za a biya su dubu biyar za a biya su aka ba su dubu biyar su ma suna da din su to amma su sun aje su a gida ba su musu haka to kuma bai kamata ba a zahirin gaskiya mu abun yana mana ciwo saboda haka gwamnati ta san matakin da za ta dauka akan masu fataucin ƴaƴan wasu suna zuwa suna kansu wani gari saboda bautan gidan wani sunana maman sadar faru garkuwar su kurot sarkin yakin dan matashi ai tsakani ga Allah ka zo gurin saboda magana ta gaskiya ni dinnan ina adawa da wayannan ejen ejen din iyaye maza laifin su ne dan bai yiwuwa idan ɗa namiji ya cika shi ɗa namiji ne a gidan shi shi uba ne a dako ƴar shi a kata gurin aiki akwai uban da na gani wallahi yarinya daga wani gari take mai nisa a kawo ta ni dinnan ne kai yarinyar da hannuna ejen din ta bani ka san cewa uban yarinya ake tura ma kuɗi a kan kaga ashe da sanin ake yin wannan abu dan ban manta akwai yarinya yar nan hayin kogi ne yarinya ai mutuwa ta a kashe ta garin fyaɗe uban ta teburin mai sha yake zuwa yake shan shayi a nan yake jin cewa amma yarinya fyaɗe ta mutu ashe yan shi tsakani ga Allah laifin iyaye maza ne kuma ita uwan abin da ta faɗa a lokacin dan wallahi abin yana min ciwo duk gidan rediyo ina suka sai wannan magana ta ce wallahi ne ran shi bai su kuma amma zai sai teburin mai shayi kullun ya sha shayi ka duba gari a zamanin na yanzu kana matsala da dan ya ka cika balanta ka ce mishi je ka a kwanan nan ba a daɗe ba ni ni nan ni na kama yarinyan wallahi na ta a garejin kawo wana ya saka ta a moto wallahi yan ayayen aikin suka sako ta a titi ta tafi wa gidansu kaga yanzu wannan ai ba abu ne mai dacewa ba to iyaye su ji tsoron Allah to da farko suna na mai Abdullahi gaskiya ko ni na yanayin da ake fataucin yara mata ake kawo su birni ana kwaso su wai aikatan wannan abun ba shi bane abu mai kyau da ya kamata domin haka yakan kawo ta barbarewar tarbiyya ko kuma ya kawo lalacewar rayuwar yarinya to haka wannan ba abu bane mai kyau da ya kamata a ce ana yi ba ma so ɗaya ba so biyu ba a gurare da yawa to haka abin gaskiya babu daɗi yanayin da nake ganin al'amuran yake tafiya abin bai ba gaskiya to yana jan ra'ayi ga iyaye dan Allah da a taimaka a ƙara kula domin wannan abin gaskiya yana kawo taɓarɓarewar tarbiyya sosai sunana Muhammadu Bello eh to wannan lamari gaskiya ba abu ne mai kyau ba buruwa da yadda ake fakewa da kaga su iyaye ana yaudaran su ne cewa za a je a nemo musu ayyuka wanda za su yi a gidajen masu kuɗi wata a ce mata wanki wata a ce mata wanke wanke kuma alhali gaskiya yana gurɓata tarbiyya saboda in an shigo da su abinda za a gaya muku kutan wurin iyaye daban abunda kuma za a zo a samu daban saboda in aka zo da su yanzu mafi akasari za ka ga shine sanadin lalacewa yarinya ko ka ji ta yi cikin banza ko kuma ta shiga ba fata ake ba ta shiga karuwanci ba talauci yanzu kan ai in dan Najeriya na sabawa da talauci ya riga ya saba da talauci ka gaya mu wani gida ne babu talauci hakuri yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya cimma gaji idan ka yi hakuri da rayuwanka in Allah da za ka Allah zai kawo maka fita ya fi a ce ka ba da ya mace ko da namiji ya shiga bariki in ba a sa ba lalace ke bala ya mace suna na baba alai an karama jefa matsala na wurin iyaye to kai ubangiji ya baka yaro ai ba a ce wani ya je renan maka shi ba ko ya tarbiyyantar ka da shi ba ya za ka ɗauki yaro yanzu akwai wani in ya kai yaron shi sai shekara bakwai yana can wurin malami bai san halin da yake ciki ba don ba zuwa yake ba a wani lokaci ana samun matsala matar ce ke iko da gidan ba mijin ba amma yadda mace ce kai namiji za ka yadda a ɗauki ɗiyarka a kai da gidan alaji ana wulakanta ta ai ba zai yiwu ba shi ake yaudarar su mana cewa ki zo ga aiki kuma akwai makaranta gidan alaji za ki riƙa yi to ba wani makarantar ta ke kare karshe lalacewa ke yawanci kila yaran ma ke ka dan abin da ake cewa nan kawai a ce to ai ga aiki gidan alaji ki je a baya sai ni ma ga nawa guda biyu ni ma ga nawa guda uku Yusuf gaskiya ba sa kyautawa game da yadda suke suke kawo 'ya'yansu ana bata musu rayuwa ne gaskiya to saboda yanzu zaka kawo ɗanka a ce ya zo wanke wanke ko ya zo wani aiki to kuma da ya riga ya riga sai ya zama wani ko mace zaka iya ta zama karuwa ko kuma ta zama irin irin dai ita ga ta nan kamar ta gagara wani abubuwa dan uwanka na jinin in ka san yana da guri shi kaɗai zaka yarda da shi ko wani dan uwan ma yanzu ba a yarda da shi yauwa balantana a kasuwa ka ga mutum ya ce maka Allah ai daman Allah ne To, da fatan iyaye da matasa sun ji wannan kiran. Masu sauraro abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan karan. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilanmu Isa Lawal Ikira da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata a kan dalilan da ya sanya ma'aikatan jiya suke kyarar masu naƙuda. Wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. kuma za mu tashi ne akan ansar saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin yanayin aiki a indiya da najeriya a yi sauraro lafiya to gaskiya a indiya bambancin indiya da najeriya shine mutanen indiya sun fi yawa ma akan na najeriya mm. sai dai asibitocin indiya suna da ma'aikata sosai misali a shuk daya za ki samu ma'aikata nurses za ki samu misalin guda goma zuwa guda goma sha biyar waɗanda suke kula saboda a india duk shekara ana graduating masu masters a nursing sama da dubu talatin. sokocin hmm. ga suna da ma'aikata sosai aikin har ya kasance yawancin su ma wa'in ma ba su da aikin yi. To gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa hmm. patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu. To malama Khadija ko za ki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka. Gaskiya ya sha bambam. Misali a Najeriya kamar yadda kuka yi bayani a baya kayan aiki da wajen karfan haihuwan ma duka wani abu ne tunda har yanzu ya still developing da sauranmu mm. nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarere ka mm-hmm. yadda za su karɓe ka za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so haka kuma ka zo haihuwar rarrashi duk wani abu da za su masa na ya izin pains ɗinka duk za su nuna cewa suna tare da kai ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata mm-hmm. wannan kuma saboda suna tsoron dokansu in wani abu ya faru da kai su maza su shiga matsala. Mm. Nigeria mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi, mm. ka yi aikin ne baka yi ba ka zo baka zo ba wata yayi za a baka kuɗinka wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da ka yi mm. yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗin ka kuma idan ba yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka to yanayin saka ido ne ya sa mutane mutane mu suna bari daga Najeriya suna aiki a Najeriya su bari su zo nan kuma dole su bi dokan nan din saboda ne mm. saboda amma a Najeriya saboda kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki mm. shine su tabbatar cewa eh duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi ne hmm. a tabbatar a saka ido a duba cewa eh ya yi abun da ya kamata a yi wannan ma zai kawo sauki hmm. tunda sai mutanen afirka din suna zuwa kasashen waje suna hmm. nan birjik yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na afirka ne masu suka fi yawa mm. amma kuma suna bin dokoki ne yasa saboda ne ana sa mm. in ba su bi ba za a kore su za ma a iya kwace license su kwata-kwata ba za su iya aiki a ko ina ba malama saratu eh kamar yadda ta ce din gaskiya mm. rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido akan ma'aikatan cewa tun da misali mu a najeriya idan za a ɗauke ka aiki babu wani abu da ake baka na kamar a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka misali babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza saboda haka in mun ɗauke ki aiki ki a matsayin ki na naska abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata. Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba Har yanzu da sauran rana a kaba. Sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce kuma babu sa ido bayan ba mu da ka'idar a rubuce saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata ba ne oho ba wanda ya sani saboda ba a bibiya ana gani to inda a ce ana bibiyan kuma inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za ka yi clocking in mm. akwai za a ɗauki yatsanka ko mm. a ga cewa ka yi aiki sannan kana da abubuwa da za ka rarrike a matsayin ki na nurses da za ki amfani da su da za a ga cewa kin yi aiki kaza kin yi aiki kaza mm. baby za a yi assigning miki patient kaza a ce ke ce za ki kula da wannan patient a wannan shift din duk akwai tsari irin wannan to amma mu babu wannan tsarin gaskiya mm. kawai in an ɗauke ki kawai ana expecting komai zaki misali kin ga a Najeriya mm. za a ɗauke ki aiki a matsayin ki na nurse a wani lokacin ke za ki aikin ki na nurse za ki aikin likita zaki ki aikin cleaner za ki aikin ɗalla za ki aikin eh, psychologist za wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa wasu lokutan. Yau ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba kowa ma asibiti suna da wannan badin din. misali wani lokacin za ki ga an aiko likita zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza sai ya ɗige kuma da wani aiki da wanda baya cikin ma tsarin sa saboda me saboda babu wanda zai yi wannan aiki. To kullum ana kukan cewa ya kamata a samu karin mata a fannin kula kiwon lafiya. Mm. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata. Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa misali a ce ga ka'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaciya jiya ko a matsayin ki na ungozoma ga tsarin aikin da zaki mm. ga abin da ake tsammanin zaki a cibin a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din sannan kuma ya kasance akwai sa ido akwai kuma bibiya kin ga yanzu a nan turai kowace rana sai an yi management meeting mm. a kowane award na jiya eh. za a ga cewa yaya aikin yake ya progress yake ya mayan problem ya za a magance wa'annan matsalolin sannan abu na gaba kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu mm. a halin yanzu kuma ana graduating nurses sosai mm. da likitoci sosai amma yanayin a gwamnatinmu ya sa ba ma a ɗaukar su aiki suna nan a zube a gida bayan kuma a asibiti ana nan ana kukan babu mm. ma'aikata. Mm. A tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi kokari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu so mu hawa feti. Dr. Khadija. Abin da zan kara a nan shi ne gwamnati ya kamata ta shigo mm. cikin wannan al'amari a gyara asibitotukan mu a saka kayan aiki sannan kuma a yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit ba ne ba abin cancanta muna duba wa ka sani abin da yake kashi mana abin nan sosai don me zaka ga ga wanda ya cancanci ya yi wannan aikin sosai mm. amma ba a bashi ba saboda bai san wani a wajen ba mm. za ka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an ɗauke shi an bashi yana abun da yake kashe mu sannan kuma na biyu akwai wani abu da nake gani a Najeriya kamar kuskure ne sosai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati zaka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private zaka ga cewa hospital management din Mm. doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya zaka ga cewa likitoci ne suke yi wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkar likita ne bai karanta gudanar da harkar asibiti ba mm. wannan akwai special wanda sun karanta hospital management su ya kamata ana bama mm. amma kuma yadda aka sa abun din a Najeriya aka mai da shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kamar yanzu misali a ce minister of health mm. a nigeria babu wani qualification da ka isa a harkan health ka kai wannan position na minister of health in dai ba kai likita ba ne wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunanina a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu ne zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a bama wannan harkar su za su san yadda za su gudanar su za su san da ma'aikatan da za su ɗauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarɗa. Malama Saratu. Na'am. akwai abin da zaki dora akan abin da ta ce? Abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah. Su sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kin ga misali nakan sanar da ɗalibai na tunda na fara aiki a jami'a. Kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da ɗaukaka da sauransu mm. zai kuma sa ka samu rahamar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikinka ka ci amanar ƙasarka ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ranmu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yadda ya kamata maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi mara lafiya yana da kima kuma dole ne a tarare shi dole a ji tausayinsa kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damunsa musamman mata masu naƙuda cewa gashi ana ƙaunata ana so na ana tarairaya ta ciwon ma za ku ga cewa da duk da ciwon ma cutar za ta dan samu relief day saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata. Dr. Khadija kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halin mu gudu tare mu tsira tare. Former U.S. Secretary of State mhm. Uh, Magdalene Albright a her speeches tana repeating wannan magana. Mhm. again ne gini tana faɗan shi mhm. irin there is no special place uh, there is special place in hell mm -hmm. for women who don't help other women cewa akwai wani waje na musamman a jahannama na duk macen da bata taimaki mace ba maganan ta gaskiya ne haka mm. don mm. duk macen da bata ji tausayin mace yar uwarta ba to ina gaba wanda za ta ji tausayi ko da namiji ne da tana nuna tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata kuma darajanka a society ma ɗaukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace. Mm. masu sauraro da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'a'salam. daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Abubakar Garba Karo Kuma da ke. Ra'ayina akan wannan ciwo da ya zo ana ce da shi corona virus ko COVID-19. Wannan duk wani jarabawa ne na Allah. Musulmi na kirki na duniya ku fito ku yi sallah a masallatanku. in mutuwa ta zo wallahi kar ka Allah sa ka fita duniya ta tashi yunwa ba ta isa ta kace ka kadai da ta kai ki Assalamu alaikum muryar Amerika sunana Ahmadu Abacha Maji a kan jihar Yoruba a Najeriya. Hakika wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19 da ta barke a kasar yanzu da annoba ce ga duniya da kuma barazana ga baki muna addu'ar Allah ubangiji zai kawo mana sauƙiwar cutar coronavirus Allah kuma ya tsara kare mu daga ita da fatan kuma gwamnatin Najeriya ta shiga Muhammadu Buhari za ta ɗauki matakai da daƙile yaɗuwar cutar ta hanyar dukkan iyakoki ƙasar da na sama da na ƙasar gaba ki ɗaya domin kuma rigakafi ya kuma magani. Assalamu alaikum ne magana malam malam mai tsanin hula gwal jihar Bauchi. a ah, ina ga al'ummar musulmi a duk inda suke a faɗin duniyar nan saurin mu tashi tsaye da addu'a mu nemi kariya daga gurin Allah da wannan cuta coronavirus in Allah da Allah ya sa muka in an dai muka Allah insha Allah Allah zai amsa Allah mu roƙon bawa ne dan babu wata mafita a wannan duniya illa a koma ga Allah dan Allah ne mai kariya in ko muka sake muna jira wai hukuma ta kare mu su ga sami kanmu tsakiyar da ba ruwa da haka mu tashi ke mu koma ga Allah mu gyara halayenmu sai kuma gyara halayenmu sai mu koma ga Allah mu ba mu yi in sha Allah Allah rai ba mu da kowace irin cuta ko ma wace ba abin da gari Allah sai Allah bai ina sanar da human rights watch ta majalisar ɗinkin duniya reshen najeriya kuna da yancin da ku shiga cikin mangwano ku nemo bako jiran eh, shekaran da wato kawuna da yake gidan babajin daga nan kuma za ku shiga wafin police commissioner domin ku ga irin rubuce-rubucen da na aika da ƙorafe-ƙorafe game da yan ta'addan na garamar hukumar guru. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.